Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan a zangon FM. Za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau laraba 29 ga watan Yuni shekara ta 2016 daga nan gundumar Colombia tare da Ladan Ibrahim a da kuma sauran abokan aiki. Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin kun kamo tashoshin sashen Hausa a safiyan nan. Ga labarai. da safiyan yau ne prime minister kasar turkiya binali yeldrin ya yi kira da haɗa kai yayin da ake ƙarin samun mutanen da suka mutu ya kai 36 a harin da aka kai a tashin jirgin saman kasar wani bincike da ake gudanarwa a majalisar dokokin wato nan amurka da aka kai hayarin a amurka da ke bengazi na kasar libya cikin shekarar 2012 wanda ya dalilin mutuwar mutane 14 an kawo sa jiya talata wata rana ce da kasar birtaniya ba za ta manta da ita ba domin ko ita ce ranar farko da prime minister david cameron ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar turai a brussels to a gaishe ka to bari baka misali jiha ne da ke karban kuɗi naira biliyan biyar ko shida ko bakwai a wata yau tana karɓar naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari albashinmu naira biliyan biyu da miliyan ɗari gwamnan jihar naja a najeriya abubakar sani bello kan matsalar karancin kuɗi ƙungiyoyin addini da na farar hula a najeriya da jamhuriyar nijar suna tallafa a marasa galihu musamman a cikin wannan wata da ake ciki na azumi sannan muna tafi da shirin demokradiyya yau yanzu ga labaran duniya. saurare assalamu alaikum da safen yau ne prime minister kasar turkiyya binali yildirim ya yi kira da haɗa kai a daidai lokacin da mutanen da suka mutu a harin bom da aka kai tashar jirgin saman kasar ke karuwa zuwa 36 daya daga cikin 'yan majalisar zartarwar gwamnatin kasar ya ce cikin adadin da suka mutu har da su 'yan ƙunar bakin waken su uku waɗanda suka iso tashar jirgin cikin tasi da yammacin jiya talata inda da farko suka shiga buɗewa mutanen da ke zirga-zirga a wannan tashar a wani harbin na mai kan uwa da wabi kafin daga bisani suka tada bom musamman da suka ga 'yan sanda sun kusa kai gare su ministan shari'a bekir bosdag ya ce mutane da yawa sun ji rauni da farko mahukunta sun ce waɗanda suka ji rauni sun kai 147 amma daga bisani adadin ya haura haka wakilin murya amurka da ke istanbul dorian jones ya ce ɗaya daga cikin 'yan kunar bakin waken ya tada nasa bom ɗin ne a wajen tashin jirgin inda mutane ke sauka daga jirgi kuma wannan wurin sautari za ka taras da shi cike da dan mutum suna jiran abin hawa kana sauran biyun ko an yi imanin cewa sun yi kokarin shiga cikin tashar wanda yake cike da 'yan sanda amma ba samu nasara hakan ba sai dai kawo yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki wanda ya zo daidai da lokacin da gwamnatin kasar take fama da da tagwayen barazanar masu tsananin kishin addini da ke kudu maso gabashin kasan sai dai da yammacin jiya talata wani jami'in leƙen asirin na kasar faransa ya shaidawa murya amurka cewa wannan aikin ta'addancin ya fi kusa da 'yan kungiyar isis fiye da kurdawa da ke kasar sai dai kuma bai wani karin bayani ba game da wannan labarin wani bincike da wakilai na jam'iyyar republican majalisar wakilan amurka eh, suka jagoranta game da harin ta'addancin da aka yi a ofishin jakadancin amurka da ke bangazin kasar libya a shekara ta 2012 wadda ya dalilin mutuwar amurka hudu an kawo ƙarshen sa jiya talata ba tare da samun wani sabon shaida a kan rawar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka a lokacin hillary clinton ta ɗauka a wannan lamari ba hillary wacce ta bi samun wannan bincike sau da kafa a shekara ta 2011 watan satumbar shekara ta 2010 wato ranar 11 ga watan Satumba shekara 2012 ta faɗa wajen wani yakin neman zaben ta cewa kwamitin binciken na majalisar wakilai bai samu wata hujja ba da zai haifar da wani rudani sakamakon wato sakamakon da aka fitar na binciken farko Hillary ta ce don haka yanzu babu wani abu illa kawai a sa mai da hankali gaba sai dai da yawan 'yan jam'iyyar ta Republican da ke cikin tawagar wannan bincike sun ce laifin rundunar sojan kasar ce da ta suka ki ɗaukar matakin da ya dace nan da nan lokacin da wannan al'amari ya auku shugaban tawagar binciken ɗan majalisa Trey Godi ya ce ba wani sojan Amurka da aka tura a Benghazi duk kuwa da umarnin da shugaba Barack Obama ya bayar shi da sakataren harkokin tsaro na wannan lokacin Leon Panetta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC. jiya talata wata rana ce da kasar birtaniya ba za ta manta ba domin ko ita ce ranar farko da prime minister david cameron ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar turai a brussels bayan da birtaniya ta fice daga cikin kungiyar ana sa ran prime minister ya fuskanci tsauraran tambayoyi yadda kasar ta birtaniya ta shirya ficewa daga kungiyar da yake wa taron shugabannin kungiyar jawabi shugaban kungiyar jim cloud ya ce ina son birtaniya ta bayyana dalla-dalla menene matsayinta game da yadda za ta fice cikin wannan kungiyar sai dai ba yau ba ba kuma gobe ba sai dai shugabannin kasar ta birtaniya ga bisa dukkan alamu ba su nuna wata azababi ba wajen bayyana wannan matakin ficewarsu daga cikin kungiyar hasalima ma cameroon cewa yi shi zai yi murabus ne sakamakon wannan kuri'an raba gardaman da 'yan kasar suka jefa ya faɗa balo-balo cewa wanda zai gaje shi ne ke da alhakin yin wannan aiki sai dai zai yi share fili ne kawai ta amfani da dokar kungiyar ta hamsin kuma duk duk waɗannan ba za su faru ba sai cikin watan satumba sai dai kasar faransa da wasu sauran kasashen kungiyar sun bayyana shakkunsu suna cewa da zaran kasar na kara jan kafa wajen ficewa to hakan yana iya haifar da matsalar tattalin arziki ga kungiyar domin dai yanzu haka waɗannan wato bayanai bayyana ficewa da birtaniya ta yi ya haifar da digirgire a harkan kasuwancin kasashen da ke cikin wannan kungiyar jonka ya ce ba za mu bari mu ci gaba da kasancewa cikin halin rashin tabbas ba har na wani tsawon lokaci a cikin wannan satin ne za a sake koma kotu a kan tuhumar da ake wa wasu 'yan jarida na kasar morocco da ake zargi da karya dokar tsaro ta kasar babban laifi ko da ake babban laifi ko da ake tuhumar su da aikatawa shine horar da wasu yan uwansu yan jaridar kasar amfani da wata sabuwar hanyar amfani da manhajar wayar salula ƙungiyar amnesty international ta ce ana tuhumar waɗannan 'yan jarida su biyar ne da ƙoƙarin ganin sun cusa halin rashin ɗa'a ga 'yan ƙasar musamman ma wa gwamnati wadda hakan kuma zai tozarta martaba ta idanun duniya muddin da aka tabbatar da wannan laifi to ana iya yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari biyu daga cikin wato biyu daga cikin da ana tuhumar su da cewa sun samu tallafi daga kasar waje ne domin gudanar da wannan aiki jaridar da ake kira dutch ngo free press unlimited wadda sananna ce a ƙasar ta morocco ita ce ta samar da wannan manhajar wadda zai iya taimaka waɗannan 'yan jaridar ƙasar morocco rubuta labari da wallafa shi ba tare da matsala ba sai dai ƙungiyar ta amnesty international ta kira ga ƙasar ta morocco da ta jingina wannan tuhuma da take wa 'yan jaridar domin kuwa sun samar da wannan manhajar ne da zai sa a iya rubuta labarai cikin sauƙi. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka na washington dc to madalla jihohin najeriya suna ƙara fuskantar ƙarancin kuɗi ta ba bayan nan wajen bayyana haka ita ce jihar naja wacce matsalarta ta ta sa ta fara tunanin ko ta fara biyan ma'aikatanta wani kaso na albashinsu mataki da ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar ta ce ba za ta sabu ba Ga Mustapha Nasiru ba tsari da ci gaban wannan rahoto. Kwamarat Yaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. Ba mu da ba wannan magana ba ta zo duniya ba kuma ba a taba zo duniya ba. Ba mu da biyan albashi a percentage ba mu ba wannan biyan ba sai albashi sai a biya kowane ma'aikata full sa. ba wannan alkalm ka dauka da gwamnati ba a biya rabi albashi ko a biya albashi akan percentage ko batun cewa batun akwai karancin kuɗi daga farar gaman ba matsala ku bane a'a ai karancin kuɗi kana wasa da gwamnati lokacin ana samun yafu yafu ba aka gama ba gama kowa ba yadda da al'amur yake dai mun ba ruwa mu da wannan karancin kuɗi to akan wannan matsalar dai gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kira taron masu ruwa da tsaki akan sha'anin mulkin jihar domin tattauna wannan matsala ga kuma abin da ya shaida min bayan kammala taron. Eh na yi bayan da mutane yau kan halin da muke ciki na ta maganan kuɗi na jiha da kuma irin matsalolin da ke nan yadda za a yi kasafin kuɗin da ke zuwa daga gwamnatin tarayya daga bayan da na yau da mutane ina ganin kamar mutane sun gamsu. Kamar wani matsayi abin ya kai? To bari baka misali jiha ne da ke karɓan kuɗi naira biliyan biyar ko shida ko bakwai a wata yau tana karɓar naira biliyan ɗaya da biliyan ɗari biyar. albashinmu naira biliyan biyu da miliyan ɗari hudu. yanzu a matsayin albashin ma'aikatan yake za na iya bi ci gaba da biya ko akwai wata dabaru da za ku yi. a albashin gwamnati abinda muka samu da shi za mu yi amfani gwamnan tarayya za su ba mu wani dan agaji kuma wanda yake a ciki kuma za mu sake kara musu so ko da ba su samu kuɗin su gaba ɗaya ba za su samu kusan duka. haka dai nake gani babu shakka dai matsalar rashin kudaden biyan albashin na neman kaiwa intaha a nan jihar niger da ke da karancin kamfanonin samar da kudaden shiga ko a makon jiya ma ma'aikatan kananan hukumomi sha tara daga cikin kananan hukumomi ashirin da biyar na jihar Niger sun gudanar da yajin aiki na kwanaki uku saboda rashin biyan albashin ma'aikatan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ƙungiyar Izala a Najeriya kuma ta kashe fiye da naira miliyan biyu da rabi domin tallafa marayu da mata da mazajinsu suka mutu da kayan abinci da kuma tufafi musamman cikin wannan wata na azumi. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Nasiru Adamu Hilkaya ya aiko mana. Sunana Fatima Abdullahi, na jin farin ciki sosai Marayu Na farin ciki sosai ba kaɗan ba. Marayu kenan a babban birnin Najeriya Abuja suka taru don karbar tallafi daga kungiyoyin jin ƙai da kan tara gudumawar daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan dai na gudana ne karkashin lemar kungiyar Ahalu Sunna ta Najeriya Izala da kan tara sunayen marayun har ma da matan da mazajen su suka rasu da ba su tallafin. Inda kuma kan daunoyin karatun yara marayun don kaucewa aukawa su gararan bakan tituna. Alhaji Sa'idu Musa Yalwa shine shugaban kwamitin marayu na babban birnin tarayya. Yanzu abin da Allah ya hore mana wannan kalmar muka saya wa zaurawa da marayu mun sai shinkafa aka ase indomi katan saba'in da biyar sai man gyada katan goma sha biyu wanda shine wanda muka raba muka sami turamin atamfa wajen ɗari biyar da biyar abubuwan da Allah ya hore mana kenan wannan karan muka raba a yau. in an tattara waɗannan muhimman kayayyaki na gudumawa shin kuɗin su zai kai kamar nawa. alhamdulillah daga jiya sai na muka je da safe miliyan biyu da dubu ɗari biyu kafin yamma abun ya haura miliyan biyu da dubu ɗari shida abin nan kwa kiyasa abin da muka kashe shugaban izala sheik abdullahi balalo ya faɗi muhimmancin tallafin har ma ga 'yan gidan yari mai dan tara kaɗan a baya in ya fito kamar an yanta wuyarsa allah ya ce fakku au aw it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman za makarba aw miskina za matarba ku yanta wuya to yanzu ba bayi kenan ku je gidan fusu na irin wayannan a fidda su su dawo zuwa ga iyalansu a musu nasiha sai su zamanto mutanen kirki sannan zawarawa a ci gaba da taimaka musu ba taimaka musu ba kawai a yi kokari a samu kuma masu auren su bayan an koya musu sana'a mu za mu iya kokari mu koya musu sana'a sauran mazaje kuma a yi kokari annabi a taimake su don a aure su saboda da yawa daga cikin matan annabi ya aure su don tausayawa to ya kamata kuma masu mata ɗaya da masu mata biyu da masu uku su samu daman karawa domin a fidda wa'annan 'ya'ya namu 'yan uwa namu iyaye zaurawa don su samu nutsuwa su samu gidajen aure da alamu akwai muhimmanci kwarai wajen shigowar al'umma ga tallafa marayu da 'yan gudun hijira a lokacin da gwamnatin najeriya ke kamfar kuɗi da akan ya sanya aniyar nemo lamuni ma don biyan albashin ma'aikata nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam iban allah talaka bawan allah Hakanan a jamhuriyar ma wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONG Give One ta rarraba kayan masarufi ga fursunoni domin taimaka musu saboda ta lura cewa sauran jama'a suna manta da rukunin wannan jama'a idan suka tafi kurkuku kamar yadda wata daga cikin wakiliyar kungiyar ta yi bayani. sunana aisa amadu mun zo nan gane da sunan kungiyarmu da ake ce ma give one project eh, babban mu ko shugabanmu shine mr chon donc mun zo nan gane don mu kama abin ga 'yan kaso mu ka musu taimakon mu saboda mun gani mutane ne da ya aka kawo su nan ga ba mai kula da su kuma wani bi ana manta da su don yanzu da yake watan alfarma ne na ramadan don muka tuno da su muka ce bar mu kawo musu taimako cikin taimakon nan kuma akwai gari akwai madara akwai sikari akwai sabon ga sabuni akwai ori ba ciki akwai kuma ruwa da lol ciki eh, duka wannan abubuwan su ne muka ce bari mu kawo musu taimakon mu kaɗan da muke iya musu saboda mutanen ga gaskiya kowa san cikin wani irin hali suke. mai magana da yawon fursunonin da ke tsare a gidan yarin ya mai umar muhammad ya yaba wa wannan yunkuri na give one project. mun gode da kungiyar nan da suke muna taimako musamman cikin wannan wata na ramadan wanda bawa yake son taimako wanda baya da ba mu da abin da za mu ce musu sai dai mu ce allah ya saka da alheri allah ya ba su gidan aljanna kamfanoni masu zaman kansu ma ba a bar su a baya ba wajen tallafawa masu karamin karfi a wannan lokaci na ramadan da ake buƙatar jama'a su yawaita taimakawa waɗanda ba su da shi kamar yadda kamfanin soleil levan ya shirya wani taron buɗe baki ga nakasassun unguwar kwara ta marasa galihu da ke kewayen birnin Yamai ga abin da sarkin makafin wannan shiya ke cewa. Inda duka taimaki kamar gazeyu taimakon nan Allah na karba shi da hannu buibuyu su ma da kansu duk sun ka kawo mini wannan muna fata Allah su kama musu kullum muna fata Allah ya sa kasan mu samu kwanciyar hankali a farkon watan na Ramadan hukumomin kasar Nijar sun kaddamar da wani shirin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa ga mazauna yankunan da ake kyautata zaton su ne suka fi bukatar tallafi sai dai talaucin da jama'a ke fama da shi a wannan lokaci na damana musamman a yankunan karkara ya sanya mutane da dama ciza yatsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida Sule Mumini Barma. Ni dai na haihu ranar Lahadi, sai ina ɗaki ni dai rabuwa na da shi na ƙarshe mu rabu da shi ranar Alhamis da daddare, amma 'yar uwata ta ce duk ya yi sallah da asuba ranar Juma'a daga nan ne ya fita. Mu a zaton mu ya tafi shago ne, mu a dasu mayan ta hawan shi har dare shuru har gari ya waye shuru. Namarin ya fuskanci za mu kawo muku wannan rahoto na wani mawaƙi ado ɗaukaka da aka sace a jihar adamawa cikin shirin hantsi yanzu karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare sashin hausa na murya amurka ke magana ga shirin mu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin za mu sake leƙa batun tsadar rayuwa a Najeriya. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mun so mu duba batun dakatar da asusun kuɗi na gwamnan jihar ekiti a bankin Zenith da hukumar EFCC ta yi. Ganin yana ikirarin rigar kariya da tsarin mulki ya bashi ta hana a yi masa haka. Amma saboda matsalar tsadar rayuwa a Najeriya muka sauya alƙibla, za ku ji wannan shiri nan gaba da ikon Allah. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce nan da shekara ɗaya da rabi wasu jihohin ƙasar goma sha uku za su wadata ƙasar da abinci musamman shinkafa. Shugaban ya bayyana haka ne a daren Litinin lokacin da yake jawabi a zaman buɗe baki da ya yi da 'yan kasuwa waɗanda ya gayyata a fadar gwamnati a Abuja. Mun nemi jin ta bakin hadiman shugaban ƙasan kan wannan batu amma ba mu yi dace ba. Cikin watan hudu bayan da shugaban na Najeriya ya koma gida daga ziyarar da ya kai ƙasar China, na tambayi kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu batun tsadar rayuwar. sha'anin hauhawar farashin kudin abinci ya faru da yawa daga ciki saboda karanci na dala karanci na dala dinnan kuma babu gwamnati da za ta ce tana jin daɗin wannan hali ba gwamnati ce ta take wannan karanci ba duk wanda yake yau a ƙasar nan tamu duniya gaba ɗaya dama ai illar tattalin arzikin najeriya dogaro da man fetur mm. shi kaɗai Shehu, hali ɗin gwamnatin ta eh. ɗebo kuɗin ba a je a shigo da kayayyakin nan za a yi ta ɗirowa ana kawowa eh. amma shi shugaba abin da yake gani maganin abin nan maimakon ma dogaro da na kasashen waje mm. Allah ya ba mu arzikin ƙasa Allah ya ba mu arzikin jama'a mu noma namu mu ciyar da kanmu yau China ɗin da muka je miliyan dubu da ɗari biyu mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu Allah ya ba su ba su da yunwa Eh. abin da shugaban muhammadu buhari ba idan har china za ku ci da kanku mu da muke da miliyan ɗari da saba'in ba za mu iya ba eh. suka za mu kama maka hajji yawa wai zance da ake gaba aka haɗa ɗungurungun matsalar gaba ɗaya dai maganan abincin da ne saboda babu shi a cikin gida kuma na waje bai zuwa akwai wani eh, abin da nake so in ce maka shi ne yana masa ciwo kuma ga irin matakan da yake ɗauka idan akwai shawara ko wasu suna da ita ko ɗan jarida ko wani manomi ko wani abu gwamnati a buɗe take gwamnati ce ta jama'a sai a faɗi mataki watakila a ce a ah, shugaban Muhammadu ba matakan da kake ɗauka ba mu ga musu ba mu ga ta mu shawara. Ya Allah Malam Shehu ko wani daga cikin hadiman shugaban ƙasar yana sauraro ga wata shawarar. Ai ya sanin mu babu waɗanda suka fi kusantar jama'a kamar malaman addini da sarakunan gargajiya. Shehu Ɗahiru Bauchi yana daga cikin waɗanda suka yi kira a rukunin farkon ga gwamnati kan wannan batu na buɗe kan iyaka. Mun sake tuntuɓar sa domin jin hali da ake ciki musamman cikin wannan wata na azumi. Azumin bana ya shigo wa mutane da zafi saboda yawancin mutane ba su da abinci ba su da kudi a hannu abin ya zo musu da kaddara mai zafi saboda haka ne ba irin na bara na bara na wata bara ba na ne bunan da Allah ya kawo shi da zafi saboda ba kudi a hannun mutane kuma ba abinci. Na'am. Saurin kasa. Haka. kun yi kira ba kai kadai ba ha da sarkin musulmi da gwamnan sakkuto da sauran kun yi kira cewa a gwamnati ta sake duba wannan mataki da ta dauka na rufe kan iyaka shin wannan na da nasaba da wannan magana rashin abinci da kuka yi ne eto eh ai zafin da ya ishi mutane ne wato a nan kasar yanzu mutum saba'in da biyar cikin ɗari ba sa cikin jin daɗi masu jin daɗin kaɗan ne saboda kulle hana shigowa da abinci da aka cikin ƙasa kuma nan cikin ƙasar ba mu da abinci kuma kamun nan Allah ya jarrabe mu akwai wasu buhuna da yawa wanda suka kone cikin kasuwannin Kano gobara da aka guda biyun nan hmm. saboda haka muke jin tausayin yan uwa wanda suke fama da rashin abinci da rashin abin hannu muka ce gwamnati in shawara ne aka bata ta rufe ta hana abinci shigowa tun babu abinci to wannan shawaran ba ta yi amfani ba ya kamata a sake a ji tausayin mutane a shigo da abinci tun da ba abincin yanzu ai za a yi noma amma ai sai an yi noman tukuna abincin ya zo hannun mu sannan mu mutare tare na waje kada ya zo tun da muna da namu na hannu amma tun ba mu da namu an ta an hana wani shigowa ai kaga mutane sun galabaita saboda haka nake cewa ana cewa wai mai jin zawayi ba zai ba ka yi hakurin tona maka shadda ba saboda haka muke kira har yanzu mu daina kiran bare gwamnati ta yi haƙuri ta duba tausayin jama'a ta buɗewa abinci su shigo su kawo mana abinci in mun yi noma mun samu abinci a rufe hana kowa kawo nasa kuma muna da namu amma yanzu dai namun bai isa ba tun da mutane suna kuka suna kara kuma abin tausayi sai wanda yake yawo ko yake jin magana mutane san abin da ake ciki na tausayi mm. akwai wahala sosai haka eh, eh, eh, Shek Dairu Bauchi um, wannan kiraye akwai wani abin da kuka fahimta daga bangaren gwamnati abin da ya sa ta ɗauki wannan mataki? Ya sun faɗa sun ce wai mu ma za mu yi namu noma mun yi za mu yi namu noma kudi suna ana wadda kudin tarayya akan shigowa da kaya saboda haka a rufe mu ma za mu yi noma ai sai mun yi noma mu abun ya zo hannun mu tukuna sannan mu sallame na mutane to eh, eh, in she ko kun ko kun sa gwamnati ta fahimci cewa wannan da aka rufe din ai ba da kuɗin gwamnati ake shigo da yan kasuwa ne suke shigo da shi ko ita eh, sun fi mu sanin irin waɗannan abubuwa mu dai abin da yake damu tausayin jama'an mu hmm. um, a kira kira da kuka ina gani kana da zarafin ganin shugaban kasa kana da tunanin watakila kwayi kungiya ko kuma kai a matsayinka kwane ka nemi ganin shugaban kasa da kansa ka a masa magana kan wannan batu ai abubuwan shi kansa ai ya fi ni sanin halin da kasar take ciki kuma ni abin da zai iya yi magana wanda na yi kuma ina fatan a ji ba sai mun yi gariya mun je wajensa ba mun je wajensa ma ai magana za mu yi ya ji yanzu ma ai ya ji ta Eh, eh, eh, shek kuna da labarin cewa ya samu labarin ganin nauyi da ke kansa watakila al'amura ya sa bai ji ba? sai nauyin da yake kansa nauyin jama'a ne jama'an da suke cikin wahala cikin yunwa ai dole ya ji nauyin su suma in akwai wani nauyi banda wannan ma kana ji ko kira da za a yi ko kuma akwai abin da za a faɗa wa masu hali a cikin al'umma ganin hali da jama'a suke ciki su ma su tallafa to ai masu halin na Najeriya ai taimakon su ba zai ishi kasar ba ai ba zai idan suna yi amma ai ba zai ishi kasar ba halin da take ciki yanzu abin da ba ake kiransa gwamnati wato mutane ne za su yi kukan abin da suke so su samu ba su da iko su same shi ko ta hanyar kuɗi ko ta hanyar gayya sai gwamnati mutane suna jin tsoron wani sharri ba su da iko su tura sharrin ko su hana shi zuwa da wajen kuɗi ko wajen gayya sai gwamnati to in an faɗi wannan sai waɗansu mazaje ana kiransu jan siyasa sai su tsaya gaban mutane ce abin da kuke nema na alheri wanda ba za ku iya kawo wa kanku ba sai gwamnati wanda ya gagare ku sai gwamnati za ta kawo ku zaɓe ni in na zama gwamnati wallahi zan kawo muku wannan alheri kuma sharrin da kuke tsoro kada ya same ku ko ko kuna da shi kuna so a rabu da shi ba ba za ku iya raba kanku da shi ba ko ko ba za ku iya kare kanku da shi ba sai gwamnati to ku zaɓe ni duk abin da ya gagare ku na alheri zan kawo muku shi duk abin da ya gagare ku turewa na shari zan ture muku shi to shi da an yi haka da su sai a ba su ko shekara hudu kamar yadda muke bayarwa a Najeriya ko shekara biyar kamar yadda wata ƙasa za ta ke bayarwa sai a duba shin alherin da ya mana alkawari wanda ya gagare mu ya kawo mana sharrin da ya gagare mu turewa da ya alkawari zai ture mana ya ture mana to shi ne za a ke duba cikin shekara hudu ko biyar din na wata ƙasa wato wannan shi ne amfanin amfanin gwamnati na siyasa ai ko mai gida in ba da abinci a gidansa zai bashi shi je nemo wa gidansa abinci balle gwamnati da take da kuɗi to ganin ka ambaci zancen zaɓe wannan gwamnati fiye da shekara guda kuma jama'a sun yi ɗokin wannan shugaban ƙasa ya samu shugabancin nan shin a matsayin ka na mai mu'amala da jama'a me kake tunanin jama'a game da wannan gwamnati ta sauke wajibci da ke kanta kuke gani ta sa gaba tana yi dai amma har yanzu ba cin ruwa ba to akwai uzuri da za a iya mata wani uzuri game da wannan hali da take ci ko kuma dai ana ganin gazawa ce na shugabanci to abun ne da yawa amma kuma da an yi abun da fi damuwa komi yawan abu ya ko abin da ya fi damuwa sai a gabatar da abin da ya fi damuwa mafi muhimmanci kamun a yi muhimmi haka kuma abinci cika shi ne fi komi muhimmanci a zaman duniya hmm. To, to yanzu akwai abin da ake iya yi wa jama'a magana game da wannan hali da ake ciki? Abin da za a musu abu biyu za a gaya musu a ce su yi haƙuri kamar yadda shi gwamnati yake cewa a yi haƙuri din ko da yake na gaya maka mai jin zawayi baya jin a yi haƙuri a tona masu shadda. Hmm. Kuma a yi ta addu'a Allah ya kawo sauƙi. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma mako mai zuwa da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin Sheikh Dahiru Bauchi da Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. Jama'a yanzu kuma ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تنم تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عثير على الكافرين غير يسير Sadaqallahul azim. To Allah sa mu dace yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Da safiyan yau ne, Prime Minister ƙasar Turkiyya Binali Yildirim ya kira da haɗa kai a daidai lokacin da mutanen da suka mutu a harin bom da aka kai a tashin jirgin sama ƙasar ke karuwa zuwa 36. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartawan gwamnatin ƙasar ya ce cikin adadin da suka mutu har da su 'yan kunar bakin waken su uku. waɗanda suka iso tashan jirgin cikin tasi wani binciken da jam'iyyar republican take jagoranta game da harin ta'addancin da kai a ofishin jakadancin amurka da ke benghazi na kasar libya cikin shekarar 2012 wanda ya dalilin mutuwar amurkawa hudu an kawo ƙarshen sa a jiya talata ba tare da samun wani sabon madogara ba akan rawar da tsohuwar sakataren harkokin wajen na wannan lokaci hillary clinton ta ɗauka da cewa ya saba hillary wacce ta bi sawun wannan bincike sau da kafa a sha ɗaya ga watan satumbar shekarar 2012 ta faɗa a wajen yakin neman zaɓenta cewa kwamitin bincike na majalisar wakilai bai samu wata hujja ba da zai haifar da wani rudani sakamakon da aka fita a binciken farko jiya talata wata rana ce da ƙasar birtaniya ba za ta manta da ita ba domin ko ita ce ranar farko da prime minister david cameron ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar turai a brussels to ma da Allah gaishe ka haka ko Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimacin shirin ciki da gaskiya kamun na madadin ladan ibrahim a yawa da ta ni gabatar da shirin da hero da ne da kula da akin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya malam charles hall da ya riga masa a nan ni sahaba imam aliyu zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya